بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da daukan darasi cikin wannan littafi ya salihin na imamu nawawi rahimahullah yau ma insha Allah ci gaba da karatunmu zai kasance daga kan babi na ainihin dari uku da sha biyar babu tambizul yamin alkaziba amdan wannan shi ne na shi ne muka yi ba ta mun yi babu ba man halafa ala yamini fara an da haɗu yawa to da ni da kai bisa mun <laughs> to Allah ya taimake mu muna cikin watan ɗaya dai hijira tana da shekaru arba'in daidai babu nudiba babin da yake nuna mustahabbi ne man halafa ala yamini duk mutumin da ya rantse akan wata rantsuwa gaira ha khairan minha sai ya ga kai ai wancan abun ya fi barinsa alheri sai ka ce ba za ka bayar ba sai daga baya kaga bayarwan shine alheri a kan rashin badawa ko ka ce wallahi sai na kwace sai kaga bari ya fi kwacewan alheri to an ya fa'ala zalikar mahalo an ce ka aikata wannan abun da karen ka ce ba za ka aikata ba ko kuma ka bar wannan abun da da kace sai ka kwace sun mai kafir an yamini sai mutum ya yi wa rantsuwar kafara ka yi kafara ka bari tun da ka gano hakan ɗin sharri ne bari ya fi alheri to gara ka yi kafara ka ci gaba da abin da da karen kace ba za ka yi ba An عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbatar masa ya ce da ni wa idza halafta ala yamini idan ka rantse akan wata rantsuwa wata matsala ce sai ka rantse akanta Fara fara'aita gairaha sai kaga kash watanta fa khairun minha ya fi ta alkhairi to faduwa khairu ka zo ka aikata wanda ya fi alkhairin din fiye da wanda kace wallahi tallahi ni ga abun da zan yi sai kaga ashe wancan da kace ba za ka yi ba ka rantse kace wannan za ka yi da wannan din ka bari ka aikata wancan ya fi alkhairi to gashi kuma ka rantse to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bar wannan da kake ganin ba alheri ba ne duk da ka rantse ka zo ka aikata allazi huwa khairun wanda ya fi alkhairi wa kaffir sai kai kafara an yaminika game da wannan rantsuwar taka shikenan sai ka samu ladan kafara sannan kuma ka samu alkhairin mas'alar muttafaqun alaihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين في أي e gairaha khairan sai ya ga watanta ta fi wannan ɗin da ya ce wallahi zai yi alheri to fal kafir ya yi kafara an yaminihi na wannan rantsuwar tasa fal yaf'al allazi huwa khairun sai ya aikata wannan da yake ga shine alkhairi wannan muslim ne ya kawo wannan ruwayar da haka to kun ga ba dama aikin alheri ka rantse an matsa maka ka ce wallahi na riga na rantse ba yanda za a yi kuma in aikata na riga na rantse to hakan ka saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aikin alkhairi ne to ka aikata abun sai ka dawo kai kafara na Umar da ya ce ba zai ciyar da ɗaya daga cikin barorin gidansa ba lokacin da aka yi ta yawo da kagen Aisha shine Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa ciyar da shi din fi alheri fiye da daina ciyar da shi har Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai da kace wallahi ba za ka yafe masa ba kuma ba zai sake cin abincin ka ba ba ka son kai Allah ya gafarta ma ya ci gaba da ciyar da kai sai ce yana so sai ya dawo da shi cikin gidansa ya kuma ci gaba da ciyar da shi ya kuma ya afe masa daga nan kuma yi kafarar rantsuwar da ya yi ashe ba hujja ba ce ka ce na riga na rantse da Allah akan ba zan je ba don haka ku bar ni kawai na riga na rantse na ce ba zan yi ba ku bar ni kawai ba dalili ba ne hakan din ma laifi ne ka saba wa shawarar da ma'aikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baka a وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أهلك على يمين ثم أرى خير منها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير متفق عليه abu musa al'ashari ya yace, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ni wallahi Anan nan ma sai da ya rantse ya wallahi in sha Allahu in Allah ya so daga yanzu la a halifu ala yamini ba zan taɓa rantsewa akan wata rantsuwa ba wai ba zan yi kaza ba kaza zan yi wallahi ba zan je wuri kaza ba wuri kaza zan je wallahi ba zan yi kaza da wane ba sai dai wane wallahi to irin wannan ya ce ni kam in dai har ni ne na yi irin wannan rantsuwa summa ara sai daga baya na ga khairan minha yin wani abu ya fi wannan da na rantse na ce shi zan yi barin abun ya fi alheri akan yin duk da na rantse to illa kafartu ya ce face sai na yi kafara al yamini na wannan rantsuwa tawa wa ataitu allazi huwa khairun sai yanzu in aikata wannan din da naga yafi alkhairi duk da na rantsa na ce da ba zan yi shi ba tunda alheri ne zan zo in yi shi sai in yi kafara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kai ma haka ya kamata kai tunda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya zame muku abun koyi mai kyau game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kamata rayuwar ku ta yi koyi da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله أتي متن يدوغي dogewa ci gaba shine lajja ballan, jufi utuwin wa Ya yace mutum ya ci gaba ɗayanku ya ci gaba fi yaminihi da kiwon rantsuwansa fi ahalihi asimun lahu yana cikin iyalansa yana mai saba masa inda Allahi a wajen Allah a gida ga kasalin alun amma kuma ka bar abin da yake alkhairi ka yi amfani da rantsuwa Allah ya ce wala taj'alullaha urbatan li aymanikum kada ku sanya Allah garkuwar rantsuwoyinku ai na riga na rantse da Allah ba zan yi ba don haka ku bar ni a asimun lahu inda Allah ta'ala min an yudiya kafaratahu yana ga hakan shi ya fi masa alkhairi fiye da ake ya ba da kafarar lati faradallahu alaihi kafarar da Allah ya farlanta a kansa cewa duk wanda ya yi irin wannan to ya ba da abu kaza ko kaza ko ya yi azumi kaza shi yana ganin ya zauna kawai ya ki wancan aikin ya fi masa to hakan kuma sabawa Allah ne subhanahu wa ta'ala muttafaqun alayhi kenan idan mutum har ya yi hakan to in ya ki ya tsaya a kan rantsuwansa shi kenan ya tsira daga kafara amma kuma ya saba wa faɗin Allah ya saba wa na manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam qawluhu yalajko bi fatahi lani wa tashdidil jimi ay yata'ada fiha wa la yukaffir ya ci gaba da wannan ainihin dogewa ba tare da yayi kafara ba sai ya dogara da rantsuwar kawai yake aikin sai ya ce ai na rantsi qawluhu afimun da yace huwa bitai ko Ah, huwa bisa'il musallasati shine da dungu ɗaya mai digo uku ai aksaru isman yana da zunubi mai yawa kenan to Allah ya kare wannan duka kaga hadisai ne da suke nuna maka kada ka dogara da rantsuwa ka bar aikin alkhairi kada kuma don kana so ka ki aikin alheri daga ka gana ta baka guri ka fara ganin muhimman mutane ka ce wallahi tallahi na riga na rage bar ni kawai wallahi tallahi ba zan yi ba to wannan kofar an toshe ta an gano ka ba ka son alkhairi ne kawai eh, yawa ba tsoron Allah ba rashin son alheri ne eh, babul afwi babin da yake nuna abuwa an lagwil yamini game da ya sassan rantsuwa ya sassan rantsuwa wa annahu la kafarata biha yanda abun yake ita wannan ba ta da kafara ya sassaran zuwa wa huwa ma yajri ala lisani shine abun da yake gudana akan harshe bi ghairi qasdi yamini ba tare da nufin rantsuwa ba ana tabi kawai sai ka rinka fitar da shi a bakinka ka ala al'ada kamar yadda mutum zaka ji yana faɗi a al'adar tabin su yace la wallahi wa bala wallahi ko wallahi kad zahabtu wallahi duk irin wannan yana faruwa wallahi ka bari kawai yi rayuwa kai wallahi jiya in ka ga yanda muka sha wuya kai wallahi ni tunda nake ma ban taba ganin irin wannan eh kuma waya ya ga wanne ya shi amma wallahi ba wai yana nufin yaren sai bane salon taɗi ne da haka ake taɗi a yankinsu eh ka wallahi karkaji yadda nake ji a jikin nan nawa yadda ka san wuta ake hura mun wallahi kai yanzu in wuta aka hura mar eh wallahi kan nan nawa yadda ka san zai fashe eh. wallahi haka nake ji ashe ba damuwa ah. <laughs> sai dai inda nufin karen zai kai fagi amma in cikin taɗi ne bi ghairi qasdi yamini ba da nufin rantsuwa ba wannan ana kiransa labawul yamini wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka qala Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah bai kama ku da yasassun rantsuwoyi daga cikin rantsuwoyinku walakin yu'akhidhukum sai dai yakan kama ku bima aqattumul iman. da abin da kuka yi nufi a zuciyarku kuka kulla da niyyar rantsuwa wannan kan kowannan din ne inda niyyar rantsuwa ka faɗe shi to rantsuwa ce to idan har haka ya faru mutum sai ya yi wannan rantsuwa da nufi shine yu'akidukum bima aqattumul ayman to menene kuma hukuncinsa shine yace fa kaffaratuhu kaffara zai yi ya kafara take shine ibamu asharata masaki ka samu miskinai mabukatan abinci wanda ba su da abin da za su cira nan mutum goma sai ka ciyar da su min awsadi ma tudimuna ahliku cikin matsakaicin abincin da kuke ciyar da iyalanku kar ka dauki mai tsadan cikin abincin da ake ci kar ka dau mai arha sai ka dau matsakaici an gane ah. sai a ɗau matsakaicin abincin da aka fi ciyar da iyalai wanda eh lalle wannan yana da daraja amma akwai wanda ya fi shi daraja sannan kuma shi ma akwai wanda ya fi daraja yana ina kenan yana tsakiya to wannan ba hana ka ka ba da mai tsada ba fa wannan saboda an san mutum na da son haɗama ka yanzu na bashi forin kai bari kawai ka wannan dai kawai ta gida zan bashi ta fi masara ai ko amma ba ta kai waccan ba ko bari masara kawai zan bashi ta fi dawa ka ko rogo duka kaga ta dara su da sauki shi yasa yake ka ba da na tsakiya ausab matsakaicin matu na haliku wanda kuke ciyar da iyalanku to idan haka bata samu ba fa aukis watu? ko kuma in kaga hakan din baka da damansa amma kana da halin tufatar da su sai ka samu mutum goma din dukka musu sutura kiswatuhu tufatar da su au tahariru raqabati ko kuma in kana ganin shungulla ne kana da bawa ko baiwa sai ka yanta shi shine kafara to waɗannan <clears throat> an ce au au au ko fa kafaru hu iqamu asharatu masakin min awsadi ma tudimuna alaikum sai ka ce au kiswatu ko ka ciyar da su ko ka tufatar da su aw tahriru raqabatin ko kuma ka yanta bawa to fa wallam yaji wanda bai samu wa'annan abubuwa guda uku ba ba abinci ba sutura ba bawa to fa wallam yaji fa siyamu salatati ayyamin sai azumin kwana uku kawai kafarar ba ta da matsala zalika kafaratu aymanikum wannan shine kafarar rantsuwar ku an fahimci kafarar rantsuwa su ma kai ne kai tambaya ko rana ita yau to kaji yanda kafara take hmm. rana ɗaya za ka ciyar da su abinda zai ishe su rannan kowa a rannan ba zai nemi abinci ba sai wanda ka ciyar da shi hmm? ban gane ba eto eh za ka ba su wanda in ya ya dafa ya ishe shi ya ci na? e in za ka dafa su zo su ci su koshi shi kenan ya yi idan kuma za ka yi musu riguna kowa jamfa da wando sai ka ba su ko da baka samu damar yi musu huduna da takalma ba wannan ba ka gane ko yawwa in kuma kana da bawa sai ka fudda shi ka ce ka je ka zama ɗa kaga wannan ba ka nishi. ko kuma ka yi azumi kwana uku kawai shi kenan eh akwai wanda suka ce abincin sanaran nan, akwai waɗanda suka ce kuma in dai ka ba shi abin da zai ko koshi kuma shi kenan ka gama da shi an gane ko yawwa ala kulli halin dai duk wanda aka bashi mudun shinkafa ɗaya irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sa'i to ya wadatar da shi sai ka hada masa cefa ne kawai shi ya kuma sai ya je ci to sai ya tafi nemo eh Mm. Za ka iya a baki abin da zai to ai wani ɗan kucir ne bai kai a kirga shi ba eh, a kaban shi da kokarin da yake na ci da gidansa shi din ya zo ya koshi ka nemi wani ma ya ji da gidansa ya zo ya koshi ka gane ko kuma ka bashi wanda in ya dafa din zai ishe shi in ya so ya je ya yanda ya dama da shi a gidan nasa ka dai bashi abin da zai ishe shi Eh. <laughs> Ina da rowa da yawa. Shi nan. In dai sun koshi, haka malamai waɗanda suka ce, ka ba su dai wanda za su ci su koshi. Kowa ya kishe ka eh, ya kako shi eh shi nan. Ko kuma ka ba shi ya je ya haɗa da kansa ya dafa ya ci. to sai a duba a ga miskinan ne koko yan wanda aka wa sakaci ne almajiri wani babansa ya fika sakaci aka yi masa kawai aka yi ko oho da shi aka gale shi aka ki kula shi ba miskini ba ne amma akwai miskinai suna nan wanda almajiran suke bara a gidajensu suna ba su sudin miskinan ne ba ba wai mutumin da yake na kashashe shi ne miskini ba wanda bai da abin da zai ci a so ake ka hada musu ba za ka iya ba i eh. azumi kwana uku a ya kamata ka yi su kawai a take kwanaki uku kan mai na hutawa e to wasu suka ce to idan mutum ya tsallake fa ya yi ko bai yi ba kawai inda suka ce tun da aka fara nutsuwa ne ya yi amma wa'ansu ba su sassauta ba a gane to kaga duk abun da kaji ana tawa ba yin sa a jere tun da kwanaki uku ne aka yi sittin ma balle kwana uku to ya fi sauki na muke وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت unzilat hadhihi al-aya an saukar da wannan aya la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum fi ar rajul wannan ta sauka ne cikin fade-faden da mutane za ka ji suna fada fi ar rajul cikin maganar mutum da zai ce la wallahi bala wallahi rawahu bukhari aisha tace irin wannan shine lagawul yamini unzilat hadhihi al-aya an saukar da wannan aya ne la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum rajuli ko la wallahi wa bala wallahi an fahimta wannan ta yi tafsirin ayan Allah ya taimake babu karahati halafi fil bai'i wa in kana sadiqan musulunci ya tsani rantsuwa a sai da kaya ko da gaskiya ka faɗi karkarin kana sayar da abu kari karen tsaya wallahi kayan nan haƙuri kawai muke yi wallahi kasuwanci nan ka mu muna yi kawai wallahi wallahi don da zan gaya maka yanzu sirrin kasuwan nan Allah da baka tausaya ne wallahi yanzu kayan nan ba wani abu na samu ba wannan yanzu da na sai dama ba wani abu na samu ba wallahi Kuma da gaske ne To ko da da gaske ne ba a so. Ko da gaske ne. Wallahi har yanzu ba ka maida mun kuɗi na ba Allah na gaya mun. Kar ka ji da wasa ko kuɗi na bai dawo ba wallahi. Hakan din ba kyau. Ko gaskiya ka faɗi ka ce a da saura kuma ba zai sai zuwa haka ba. Albarka. Ya fi karkarin tsaye. wato karahatul halafi karhancin rantsuwa fil bai'i cikin ciniki wa in kana sadiqan ko da gaskiya ka faɗi kar to wa yake tuhumarka wallahi ba fita ne to to tunda ba fita sai ka ce mana wallahi ka ce hakan bai yi ba albarka wa zai sa ka dole ka saida to don haka ka ƙara ya fi haka albarka wallahi tallahi ba ka biyo ni ba shi zuwa ba ka ji ba haushi da iya eh, wani kuma zai ce barin ma wata gajeruwar rantsuwa abin nan gajeruwar ƙarya tukunna nan yanzu kaga kayan nan eh, wallahi yanzu ina koma ina ci ko <laughs> wallahi ni na ma wannan ƙarya wani zai yanzu gaskiya haka ne eh saboda tsabarin shi hausa eh, wai shi ya maka wannan ƙaryar wani zai ce ba ƙarya ba ce وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الهلف منفقة للسلعة رنزوا تنا سيدة كايا ko shakka babu in kana haka ɗinka, kam mutum za ga bai zai wuce ba zai siya har yana tausayin ka amma baga ga abin da zai biyo ba mamhaqatun lil kasbi yana shafi albarkan neman ka yi ta nema ba albarka ka yi ta nema ba albarka tuni yaran nan ko tsafi suke eh, tun ba a fi ubansa ba nake kasuwa amma ka duba yaran ba nan da ya kashe eh. to ba ka da albarka ne <laughs> wala eh rantsuwa kake yi akan abin da bai kamata ba kuma an hana ka kana saidawa amma ba albarka rantsuwar din man haqatun lil kasbi kana shafi albarkan nema kuma koda da gaske ne domin kana garkuwa da sunan Allah wajen cinikinka wala taj'alullaha urbatan bi aymanikum an tabarru wa tattaqu muttafaqun alayhi وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكسرة الحلف Kuɗi ka ku da yawan rantsuwa fil bai'i cikin ciniki a cinikin ku ku daina yawan rantsuwa fa innahu yunfiqu lalle zai sayar kam zaka saida summa yamhaqu amma kuma albarka zaka shafe ga ciniki amma ba albarka rawahu muslim a wani hadisi a yake cewa iyakun wa kasratul halifi fil bai'i ina muku gargadi da yawan rantsuwa a cikin kasuwanci kawai don haka rantsuwa kaɗan ma karkari ka yi ta a cikin kasuwancinka ballantana 'yar kaɗan domin a zahiri za ka ga kana ciniki kuma wanda ya saya har yana godiya to amma kuma za a ba albarka abin ya ƙi danko Allah kyauta mu ci gaba babu karahati an yas'ala al-insanu bi wajhi Allah ghayr al-janna an yas'ala al bi wajhi Allah ghayr al-jannati wa karahatu man iman sa'ala billahi ta'ala wa tashaffu bihi wannan babin shi ma yana da hadari makaruhi ne ka ɗaga hannu ka ce ina roƙon ya kaya Allah bi waje hikal karimi ka gama ka ce kudi ko ka ce mulki ka ce aljanna ba to ka aikata laifi eh? in dai haka ce bi waje hillahi to ka ce ina roƙonka aljanna in ya so in za ka biyo da baya wani abun to sai ya biyo amma baka sani muhimmiyar kalma ce bai kamata ka nemi wani abu da wannan kalmar ba ba aljanna ba don kalmar tana da muhimmanci bi waje hikal karim sai kuma ka ce kansila nake so <laughs> eh, ko ma kansilan na wani ne ba ma kai ba wani kake rokawa kuma ka yi amfani da wajihullahil karim wa karahatu man iman sa'ala ta'ala man sa'ala lillahi ta'ala haka kuma makaruhi ne mutum ya zo ya roƙe ka abin da ka fi ƙarfinsa don Allah ka fi bashi sai dai in macuci ne ya zo ya yi amfani da kalmar Allah ka matsa ya ce an ce duk wanda aka ce don Allah ya bayar to wannan kuma da ma dan damfara amma haka kawai mutumin da kasancewa a cikin matsala yake zo cewa ne don Allah ka taimake ni taimake shi don Allah don Allah kai zai taimake ka sha Allah in dai ka taimake shi don Allah to kai kuma Allah zai taimake ka matsalar da kake ga kaman za ta tinkaro ka in ka rabu da wannan abun to Allah zai kare ka da ita baka abun da yafi abun da ka bada duk wanda aka tambaye shi billahi aka ce da Allah nake haɗa ka kamun ko ka bani to ko kuma ka taimake ni shine tashaffu bihi kana neman ya taimake ka bihi da sunan Allah to ya kamata ya yi Matuƙar abin da zai iya yi ne وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ba a roƙo da wannan kalmar mutum ya ce bi waje illahi ko bi waje hikal karimi janna aljanna rawahu وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man ista'aza billahi fa'iduhu duk mutumin da ya nemi ku tsare shi ku taimaka masa da tsaro billahi ya hada ku da Allah to fa'iduhu ku taimake shi da wannan tsaron wa man sa'ala wanda ya roke ku billahi ya hada ku da Allah to ku bashi wa man da'akum wanda kuma ya gayyace ku ku zo ku taimake ni da aiki iri kaza to fa ajibu ku ku amsa wa man sana ilaikum ma'rufan fakatibuhu wanda ya maka alheri kuma yi saka masa fa illam tajidu idan ba ku samu ma tukafi'una ma tukafi'una bihi abinda za ku saka masa da shi fada hu. kuma ta addu'a hatta tarau hakku ga annakum qad kafatumuhu tabbas kun saka masa kenan idan mutum ya maka alheri kai ma yi kokari ka fake shi wata ran kamar alheri to kuma ka faka ka faka ka ga kai ba abin da zaka iya wa wannan ya zama alheri ita masa addu'a eh ya fi karfin kai ka ce ka masa wani abu na taimako sai dai me sai dai kai masa addu'a sai kai ta masa addu'a a ɓoye. ala zahar da Baibi, Allah ya sakawa ni da alkhairi Allah ya wa dukiyarsa albarka Allah ya kara masa imani Allah ya shirya masa da ƴaƴansa Allah ya yi masa kaza to wannan shi ma ka saka masa kai ma da naka irin alkhairi an gane ko hatta tara kai ta yin addu'ar hatta tarau hakku ga annakum cewa ku kad kafatu mu kun saka masa hadisun hadisun sahihun rawahu menene abu dawud wa nasa'i bi asani da sahiha ko asani asani as-sahihaini asani da sahihaini ko da danganin da yake danganawa da bukhari dangane da yake isowa muslim wato ingantaccen hadisi Allah ya tsare wata magana da ake ke ai Allah ta da shi a cikin an hana <clears throat> an hana mutum ya yi niyyar zai yi cuta sai ya yi amfani da sunan Allah tabbas in dai har macucin ne ya zo da niyyar cuta <clears throat> sai ya haɗa ka da Allah don ya cuce ka to shi din yana da laifi kai kuma wannan abun in dai har bai kai ya kawo ba ka yi don Allah. Ba shi a ai kai baka san cutar ka zai yi ba sai in ka san shi macuci ne ai za ka gane cutar ka zai yi ko amma shi wani macucin za a gane cuta ya zo ba za ka sani ba ya zo hannunsa a daure yana karkarwa ko karyawa bai yi ba asibiti ga takarda a taimake shi don Allah ‘yan uwa musulmi ba ni da yadda zan yi dole na sabo nan taimake ni ga magani da aka rubuta mini gashi yanzu kwana uku ban samu kaza ba ka kalle shi ne kaga haka din ne to kai ka taimake shi daga yayi kwana warware hannun da yi sa eh? to amma in ya bayyana kun gane shi ba sai ku bashi kaga wannan dan damfara ne me ci da sunan Allah ne yawa to amma in baka sani ba ba ka bashi don Allah hmm. wa ka yi tambaya kawai karka tsaya kana da tambayar a kanka to ka tambaya kawai me hukuncin kaza duka sifofin munafukai ne munafukin ne yake karya ka gane domin to ai ba fagen gardama ba ne nan fagen shari'a ne yawa munafukin shi yake ƙarya ka gane don ɗabi'a ce ta munafukai ka gane salasatun alamatul munafiki alkazbu kulkul adi thumma alhiki kullul kiyanati wala tufarriki kaji alkazbu kulkul adi thumma alhiki kullul kiyanati wala tufarriki duk wa'annan hukum kasloli ne na munafukai kariya saba alkawari ka gane ko kiyana ha'inci munafukai ne suka fi muminai ba sa yi sai kuskure ka fahimta yawwa na'am baka baka rantse ba eh sai baka yi ba wani kace za ka wa ka saba masa alkawari e eh, ka yi ɗabi'ar munafukai su ne ba sa cika alkawari sai kai kokari ka rika cika alkawari kurgul adi kenan nan. Eh. Eh. sai daga baya ta bayyana laka sai bayyana gare ka za ka iya zuwa ko sai ka je shi kenan wannan eh don ka ce musu kai ku je kawai ba zan samu daman zuwa ba saboda ka hango wasu cungulloli amma ba ka rantsa ba sai ga cungullolin na ashe ma babu su sai ka tafi shi kenan eh. ko da ka rantsa ma in alheri ne an ce ka bar rantsuwar ka je ka yi fara balle da ma baka yi rantsuwa ba in babu aula mhm. Allah ta yi kace eh eh. <laughs> eh ku fito ku ce wannan gawar ba ta mu bace Allah ya saka da <laughs> eh. wai su yan agaji ne sai aka samu gawa mara gata sai aka ce to yan agaji ga naku tun da ku masu taimako ne eh. a yi ƙoƙari a yi mata jana'iza a mata wanka da suka je za su tufe shi su masa jana'iza sai suka tarda shi cike da kayan shirka dangogi da guraye baya a su bar shi kawai su taho a nemo matsafa ɗan uwan shi su masa Allah ya saka da alheri eh. don ko lahira ma bai da gata tunda ya mutu da burayen nan eh, sa'ansa ɗaya da kuka zo sai wannan mutum ya ce wannan bawan Allah yana da shirin zai kunce wannan abun ya tuba ya ce Allah ya fi mishi wannan kuskulun botai yana kokarin kuncewa ya mutu to wannan kam Allah ya fi mishi ya tuba kafin ya mutu ya tuba eh to shikenan wannan kan za a yi zai zuru masa wanka eh da har an tabbatar da ya tuba amma ba a tabbatar muku ya tuba ba ya mutu da wannan abun don annabi yace law mutta wa hiya alayka ma aflahata abatan baya da yace ma to wanda kuma aka same su daba daba a jikin shi ba baya ɗaya manzon Allah ya gani ya ce cire ka yadda ya cire ya yare ka kuru da ka mutu da shi ba za ka samu aljanna ba wallahi ko ba kwana ba za mu yi na'am na'am na'am sai ya sake sallamewa shi ke nan ba ku. ba wani abu Rakkanwa ya yi kuma yana tare da limaminsa sai ya sallame kawai bayan liman amma idan da ya ce a ah, na riga na sallame waccan sallamar ba ta yi masa ba kuma bai da sallah amma in ya sake sallamewa bayan liman din sallar ta yi akwai wani bawan Allah ya ba da naira dubu ya ce a taimakawa albada yara littafi ko littattafai sadaka fi sabi kamar yadda muka yi bara da akwai bawan Allah da kawo naira dubu kuma mun bayar akwai yaron da na ba wayannan littattafai ko yara domin dama littattafan akwai wanda nan akwai yan ɗari biyu biyu akwai wanda kalansa ɗari biyu da hamsin ne farashin su dama ba da ɗaya ba ne kuma kowane yaro dama ba wai littafi ba ɗaya kawai zai wuta da an gane